أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما تكلموا لسورارموا كيف إيه da wanda suke kallon mu da sauraron mu ta kafafen sadarwa da kuma wanda za su kalle mu ko su saurare mu daga baya muna kuma yi kowa sallama irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine majalisinmu na biyar insha Allah cikin wannan littafi mai albarka muktasarun fi ahkami siyam wallafan babban malami a sheikh abdulaziz ibn abdullah abrajifi allah maɗaukakin sarki ya shi rahama majalisinmu na biyar kamar da muka ambata wanda za mu tashi akan shafi na 29 a nan inda malam yake magana akan abin da wajibi ne ga duk mai azumi ya nisance su azumi ibada ne kuma yana da ƙa'idoji nashi wa'annan ƙa'idoji idan mutum bai kiyaye su da kyau ba yakan iya aikata wani aiki wanda asalin shi kan kaɗan ɗin shi baya karya azumi amma sai ya aikata shi da yawa wanda har azumin nashi gaba ki ɗaya ne tashi a aiki saboda haka malam ya kawo mana wasu abubuwa da ake son kai ne azumi kai iyakan kokarka wajen ganin ka nisance su malam ya ce mimma yajibu ala jikina jikinamu daga cikin ababen da wajibi ne akan duk mai azumi ya nisance su na farko malam ya ce rasa ku wal jahal wa qawl az-zur ar-rafatu shine baka duk zancen banza a zauna ana ta hiran mata ana ta hiran gayu samari gani da kuma wauta jahilci a zauna ana ta hirin kwallo cikin daga asuba ayyan ana gama sahur musamman maza majalisa za a zauna ana hira messi bolton da ya ci shekara takwas yana shan kaza kaza kaza sai a wuni ana wannan taɗi wa kaunar zuwa da kuma zance na ƙarya karya za a wula wanda it is one of our forte yanzu an iya wannan mun iya wani fa iya zaune zai sun yi mota wani bawan Allah yake ban labari ya ce wallahi matar shi ɗayar da Allah a mata nasiha ya ce wallahi a kai idon shi abu zai faru amma kuma ya kama fara mar ƙarya ƙarya malam ƙarya hawa in aka yanko ta aka bayar wallahi ko shashin ƙarya za ka gani shi da duk ya yi kiba saboda yadda aka iya tsaro wa ya ainihin haramun ne ga duk mai azumi yana wargi zancen banza wa huwa al-kalamul fahish shine magana irin na batsa magana na alfasha magana na iskanci kai kaga shakkin yarinyar nan kuwa kaga kazanta kuwa to zai kai ga har azumin ka ya karye in baka in baka kiyaye ba haka kuma hmm, ba ki ga shakkin jikin shi ba ai kafo ne bakin shi dan karami hancin shi ma san turno kunnen shi ma kamar na malam Ka kaza ka kaza a zauna ana ta ai kuma yana jin ba ki gan shi dan zubu ba kuma ba ki da tumbi kin san ma ya san mutum ne kasan tumbi shi shine zancen banza kuma wal jima' kalmar arrafa yana ɗaukar ma'anan jima'i wanda ya zo a maganar aikin hajji ana maganar jima'i ne faman faraba fihin alhajja fala rafasa ai ai fala jima'a ba ku kanta iyali wa muqaddimatu da duk muqaddimatu Mika, duk abubuwan da yake zuwa ake ɗan yin su kamun jima'i kamar romance kenan da turanci dan wasa da ake yi kamun a yi jima'i shi ma duka yana shiga ƙarƙashin arrafas wasahab shi ne wani hayaniya a suka boka ka ta ihu ka ta surutun banza wal jahal da kuma wauta wa ƙaunar zuwa da zance na ƙarya wal amala bihi da aiki da shi a faɗi ƙarya ka yi aiki da shi ko kuma kai ka faɗi ƙaryar duka wannan matsala ne na fata mun wanda ɗaya daga cikin manyan malumin mu a nan wani shekara ya sa har kallon fim a ciki ko kuma zan ce mafi inganci har kallon fim in ka kalla da yawa zai karya ma saboda karya ne wani ne kawai zai zauna ya ciye koshi sai ɗau fefa da bayro sai ya rubuta sai abu a fasanta akwai mijin ƙarya masu ƙarya ɗan ƙarya rashin lafiyar ƙarya likitan ƙarya nasirin ƙarya mutuwan ƙarya zazzabin ƙarya auren ƙarya taron sunan ƙarya faɗan ƙarya kukan ƙarya komai ƙarya ƙarya ne min awwalihi ila akhirihi don ka kalla ya yawa zai iya fata maka azumi duk da wasu malaman sun ce idan har akwai wasu kawa'id da in an kiyaye ba laifi bane ayi na akwai fim ɗin da zai zamo maka ma wa'azi hmm? amma kuma da ƙawa'i da ba a sa mace ba a kiɗa ba a rawa ba a kaza don kaga ko a ne ka ce na saki matata matanka na gida ta na gida ta kun gani sa hatta irin tamfiliya da ake yi na na irin islamiyya dramar islamiyya lokacin sauka ko wani abu ai dole sai ana kiyaye irin wayannan kawai. akwai ababa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun in kai da gaske ma gaske ne in kai da wasa ma gaske ne uba babanki da wasa ya ce na aura maka 'yata, to aure ya tsawo da wasa kawai shaidu za a nema mun ji ɗaya wa hazluhun na jiddun daga ciki akwai wato ‘yan tabawa in ka ‘yan ka da wasa ya in da gaske kai ma ya to haka sakin matarka ka ce ka sake ka a wasa ta a gaske ma ta ba a wasa da wani abubuwa da wasa ya yanki alwalin ne sai suka zauna suna nufi tsaye ga waliyan shi gashi na sai na aura maka kawo ka da ya karba yin mubar billahi da billahi ila illa lafuwa. in ka su wallahi shirka ne saboda aka ne jikiyafu Allah ya rufa mana asiri wasibab da ashar akwai wanda wallahi sai kamar ba ma wuce ne kura ashar nuna don abu kaza don kaza wa a sa abuwan da hira da ita yi ba sai ya tura sa ina ba ka labari don abu kazan kwarnan don abu kazan ubannan wai wannan hira ake ta da ita ba wallahi akwai da ita ya jumla biyu ba tare da ya ɗauko munanan mulmulin ɗan ƙasar ya fito da ma ba ko da aka kuskure in yayi yawa yana ɓata azumi fa in sababu idan wani ya zo ya zage ka kai ne abu ne auka ta rabu ko ya ne ku yi dambe falyakul abin da raka ce ka ce inni sahi ni ina abu ne wala yuqabilu bil mithli ba zai rama kwatankwacin abin da ya manta ina ba ta mun fahimta lima sabata fi sahihain saboda abin da ya inganta a sayan bukhari da muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبا هريرة لا يزال من شرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زن الله إرادة من الله ثبت أكريش ياشي الصيام سنة أبني كارياني سنة من ماذا كاريا بجميع كاريا بجميع أمر الله malam daga cikin falalan azumi in kai azumin yini ya don Allah Allah zai sa ratar tafiyar shekara ɗari biyar tsakanin ka da jahannan eh, ai sai ai in kaga mutum mai yawan azumi to ka kiyayi ta shi tiya ma addu'a za ka shiga uku mai yawan azumin litinin da alamu kai da shi kawai ku zauna lafiya wallahi wallahi to mutum ne wanda kullum kuma ya zama da ikhlasu yake don Allah yake yi ba don neman miji ba kullum azumin litinin da alhamis yana yi don neman yardan Allah da aljanna kullum ana ƙara nesantar da shi daga wutar nama. sai ka zo man adami waliyan zan su bil harbi duk wanda ya yayi gaba da waliyi na to kai shirya za mu yi yaki ya shirya za mu yi yaki asiyamu jinnatu shi azumi kariya ne daga azabar Allah wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranan azumin ɗayan ku ne kana azumi ɗayan ku a ranan yana azumi fala yarku to kar yayi fasikanci ba ba ba rafa ba jima'i ba zama hiran hiran banza wala yaskhab kuma kar ya zo shi ana ta hayaniya da shi a ta ihu da shi ana ta rikici fa in sabahu ahadun idan wani ya zo ya zage shi au qatalahu ko ya nemi shi dambe ya dambace shi falyaqul sai ya ce inni mu'un sa'imun ni mai azumi ne wa fi lafzin akhar bukhari a wani lafazi kuma gurin imamul bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث أبا هريرة أن يقال المشردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لي من زم أن لا إسلال رسم الله ثبتها أجريش قال ياكي الصيام في النسل أغني كارياش من أغني فلا يرفض kada ya yi rafafu wala ya jihal kuma kada ya zo ya zama wawa ya yi tawauta wa ihimu kun qatalahu inda wani zai zo ya dambace shi ne musu dambata su ba wa hammata iska aw mahu ko ya zazzage shi yaqul ya ce mishi inni sa'im ni fa ina azumi marrataini ya faɗi haka har sau biyu ni ina azumi ni ina azumi kenan Allah ka ba ikon haka zamanin yanzu ai sai ya gama ɗaga shi da sama ya buga da ƙasa ya fasa mar baki ya gunti ya cije shi a kunne ya gubire tukunne sun gama iya ne wallahi ni na manta ma ina ma azumi na biyu bar wallahi da na sani hmm? wani ma ta baka fi sahi da kuma abin da ya inganta a sahi bukari kenan ina ni sai abin rairar ta rabi yallawa A hadisin a ba rairar allah ya kara ni yarda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mallam yada qawla zuri duk wanda bai bar zancen ƙarya ba wal amal bihi da aiki da shi to wallahi karkashin wannan hadisin ake sa hatta irin fima-fimai da muke kallo shi ma yana shiga ciki mu yi haƙuri ba mallan yada qawla zuwa duk wanda bai bar zancen ƙarya ba wal amala bihi da aiki da ƙarya ba falaysa lillahi hajatun Allah baya bukata fi an ya za'a fa'anahu ya bar cin abinci wa sharaba sai ya bar sha Allah baya son azumin kan shi yasa a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal da dama daga cikin masu azumi ba su da komai a azumin su sai bakin bakar yunwa da filin ishi ba ladan komai yunwa da ishin wan banza kawai mutum ya saboda kan gyara Allah ba zai ba mu ikon gyara wa fi lafzin lil bukhari fi kitabin adadin min sahihain a cikin sahih bukhari akwai wani littafi ya dama ya fara ne kitabu barkul wahayi kitabu qahara kitabu sala kitabu kaza kitab to akwai kitabun adab lissafin da yake magana kan ladabi a cikin sahih bukhari da yake to man lam yada qawla zuri duk wanda bai bar zancen ƙarya ba wani amala bai da aiki da shi wal jahal da wauta falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba Allah baya bukatar ya bar cin abinci ya bar shan ruwa azumin da yake yi azumin iska yake yi Allah ba yi so to abu na biyu da ake son yi azumin ya nesanta saboda in yayi yawa yana bata azumi laisa lis-sa'imi an yubaligha fil istinshaq kai ne azumi ba wajibi ba ne in ka boka a ce sai ka kai makura wajen sha. shakar ruwa a hanci a wajen alwala a ce sai ka ji a sosai a'a ba wajibi ba ne a kanka kai ne azumi khashyata an yashriba balma ila halqi saboda tsoron kan ruwan ya isa zuwa ga makoshin shi na fata mun fahimta lima rawa ashabas sunani سبود ابن الاصاب السنن كرويته وصححه ابن خزيمه كما الحافظ ابن خزيمه يحيى البنتاشي من حديث لقيط احاديث لقيط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاء النبي الى رأيه الله ثبت عليه ياشي وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم ياكي قال له ماشي لقيط وبالغ في الاستنشاق in ka alwala ka kai makura wajen zukar ruwa illa an ta kuna sa'iman sai dai in kana a kun zukar hancin nan amfani, iblar na farko yana taimakon mutum baya zaucewa ba ka zama kana da motsin ka in ka manyanta ka sami yawanci mutane in sun tsufa sai ka ga kan ba da ko so daga cikin ribar zukar ruwa din nan yana sa mutum ya zama kan kan ba zai zama ba daɗi ba yin girma riba na biyu kuma yana taimakon mutum wajen haddar eh shakar ruwa ba yana taimakon mutum wurin karar. riba na uku kuma yana cire datti da ke cikin hanci na fata mun fahimta to abu na uku da ake so kai ne azumi ka nisan tarku su'udi fil amsi aula li alla yasla ila alqi li anna al amsa mansabun to barin shakan abu fil amsi ta hanci aula ya fi dacewa li alla yasla ila halqihi saboda kar wannan abin ya wuce zuwa ga makoshinka Li'annan al-amsa mumtazun saboda daga hanci abu yana wucewa makoshi daga hancinka abu zai zo makogoro saboda haka ba a so mutum ya dinga yawan dukan abu ta hanci amma al-qatara fi al to amma kugoro da ake a ido eye drop wakil oven da na kunne air drop wa kaza kufin haka kwalli mun zo kan tambayin su na jiya ko me nake muku a lokacin wa al-kubur fil وكذا القبول في العين فتأخير استعمالها الجنس سيين أيكي لشي إلى الليل زوى دري أو لا شي dacewa وخروجا min khilafi don mutum ya fita daga sabani wasu sun ce yana karyawa wasu sun ce baya karyawa gane ku min khilafi min khilafi man mana zalika min al nawa an da suka hana sa airdrop airdrop da kwalli daga cikin malumma wa in kana sahih duk da zance mafi inganci annahu la yusbiru biha saboda shine sa kulli sa kulli har ma ba mace kadai ba duk da yanzu an ga ka kwalli ta sai ce boka ne ba ka ba amma mun manta akwai kwallin akmal ko kwalli ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil asmad kuna saka kwallin asmad yana gyara ido da eye drop air drop ba sa karya azumi li adam dalili ala zalik saboda babu wani hujja aya ko hadisi da ya nuna cewa duka abu ta kunne ko ta ido ko ta hanci yana karya ta kunne ko ta ido yana karya azumi lakin al-ihtiyaq li hadhihi al-ibadati al-'azima aula amma kuma kiyayewa saboda wannan ibada mai girma shi ya fi dacewa yin rashin yin kankanci shi ya fi dacewa ina fata mun ta. to sai abu na gaba Min ma yi lis lissa'in to ababan da aka shar'anta wa mai azumi zai iya yi akwai wasu abubuwa da duk da azumin ka ka iya yin su babu matsala na farko مشروعية السواك للسائل واستقباله halaccin yin aswaki ga mai azumi da kuma a kasancewar shi mustahabbi inda kulli salati yayin kowanne sallah wa inda kulli wudu da kuma yayin kowanne alwala lima sabata fi sahih min hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin ne ya inganta a bukari da muslim daga abu huraira daga manzo Allah kira da insha Allah su tabbata a gare shi annahu qala cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce launa an ashqa ala ummati ba dan kada in tsananta wa al'umma ta ba la amartuhum bisiwaki laula an ashqa ala an-nas ko ba dan kada tsananta wa mutane ba la amartuhum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki ma a kulli salatu yayin kowane sallah wa fi hadithi zuhair ibn harb inda muslim hadithi zuhair ibn harb akwai muslim kuma cewa yayi laula anna shaqqa ala ummati ba kar in tsananta wa al'umma ta ba la martum bi siwaki inda kulli fala? da na umarce su da yin aswaki yayin kowane sallah وقال ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة أبابي لي باب الرخص في السواك للصائم يكي سوى ولم juna مفطرا دون صائم annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kawai wanda baya azumi ba ne kadai zai yi mai azumi ba zai ba annabi ya yi magana ne da umumi kuma la la yajuz ta'khirul bayani an waqti al-haja bai halatta jinkirta bayani ba daga lokacin da ake bukatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin abu har lokacin fadan shi ya wuce yanzu ya kamata a fada yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa wa akhraj at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitta hadisi wa abu dawud da imam abu dawud wa ahmad da imam ahmad an amir ibn rabi'a daga amir ibn rabi'a radiyallahu anhu yake cewa رأيت النبي صلى الله alaihi وسلم ma la أخفي naga annabi sallallahu alaihi عليه mala la umsi adadin da yawa da ba zan iya kidayawa ba na gan shi uncountable time ya tasawwaf yana yin aswaki wa huwa sa'imun alhali yana azumi yana aswaki alhali yana azumi وفي سنده عاصم بن عبيد الله وعاصم بن Umar بن الخطاب A أو akwai ابن عبيد الله ابن عاصم ابن Umar, ابن الخطاب wanda sa'afahul bukhari bukhari ya ce mai rauni ne wa ibn ma'in da ibn ma'in wa ghayr wahid da kuma ba mutum daya ba lakin qala tirmidhi amma amma imam mutum ne ce wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm ana aiki da da hakan gudun malamai ana aiki da shi la yarawna bi siwaki li sa'il ba'sa ba sa ganin cewa wai don mai azumi yayi su a asuwaki ya yi laifi ba laifi don mai azumi ya yi asuwaki? aswaki awwalan hari wala akhira a farkon yini ko a ƙarshen ba matsala fasawabu zance mafi inganci annahu a al ku fi awwal na hari wa akhirih ya halatta mutum yayi tuwaki aswaki a farkon lokaci farkon rana farkon yini da kuma ƙarshen sa gane ku? walakin bi shar amma da tara sharadin an yakuna siwak la yatafattat a ce asuwakin baya barbajewa ya warwashe a bakinsa wala ya zahabu fatatu kuma an ɓangare ɓangaren asuwakin da ya kakkarye itacen asuwakin da ya kakkarye a bakinsa baya isa ilu ila halkihi zuwa makoshinsa wa kazalika Allah ya kuna qawiyan kar kuma kar itacen ya zamo mai karfi ne mai sauri wanda ya jirahu lissa wanda yake ji majalisin shi wanda har zai fasa ma baki ya ta jini walla ya kuna fi shay'un akhar kuma ya zama ba komai da aka saka a jiki ma ya ba'u nasu li yudihi ta'ama na abin da mutane suke sawa don ya ba su ɗanɗano mai daɗi kamar masu kenan ko to wani abu ina fata mun fahimta abu na biyu أن من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا وهو صائم وجب عليه إعلامه anna a duk wanda ya ga manya akula wanda yake cin abinci ya yasraba ko yake shan ruwa fi hari ramabana, da rana a watan ramadana wa huwa sa'imun muslimin nan kuma yana mai ba wajaba alayhi i'lamuhu wajibi ne ya fadakar da shi wala ya na lahu kotu. bai halatta mutum yayi shiru ya bar shi ba bai halatta ga mutum yana cin abinci a ramadan dan ya madan mantuwa kuma yi shiru ba غالب يجوز له السكوت عنه جعلت كيف شوك يعني شباب كما يعتقده بعض الآمة كما يبدا وصوك مغاري متاليس كي توقع وصوك جاهي لي سيسك ويأيش أمو تنيامان تواباتي أم أه، تنامش بقى تنامش كوي يتشي تجي طيب، في مكرك <laughs> أتبادش لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طب ولها كان يناك ذات تنحى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأكل والشرب سمو للي شي دشا من الصائم دغمي أو من نهار رمضان منكر. الدرانة أو رمضان منكر لنباء لكن الناس معذور أمامي من هو شيء مش أذن فوجب إعلامه سي وجب فأكد شيء أجاهم كنيسا ولأن هذا من التعاون على البر والتقوى ثم والله هنا لقد سنتي كيني هذا أشيء wajen ayyukan ba'a da takawa Allah ya faɗa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi ya wajen aikin da'a da kuma ku kusanta ruwa ga Allah kuma kar ku taimaka wa juna wajen saba Allah ko sai eh sai kuma fasali na ƙarshe da malai ya kawo wanda wannan mu mazan ku mazan ya yi halkar yuna ku kawai dan ku sani ne amma ku matan ya tafe ku ahkamu siyami ma'ajjalin kharij hukuncin azumi tare da jini da yake fita wala ne riga na ma kamar أحكام الصيام مع الدم الخارج حكم الأغني تعرف الجميع اللي يا بتاع يكرك ترى تمر اللي بدرين يفهم Thank you. الدم الخارج من الإنسان على أنواع jini da yake fita daga cikin ɗan adam nau'u'a kala kala ne in jimala jini da yake fita nau'i nau'i ne na farko damun ru'a jinin haɓo mun san haɓo ai jinin da yake fitowa daga hanci not breathing akwai wa inda in rana yadda ke su kawai ka ga hancin ya fara yoyon jini haka ne to wannan jinin akwai shi abin jiraha ko kuma jinin rauni mutum ya samu miki ya ciwo shi ma za ka ga jini yana fita wajen dammali da kuma jini na kaho ko wani abu jini da zai zo shi ya taru ya fita ko ta bakinka ko ta wani wuri saboda wani dalili wani hau zalik da makamantan fada la yu'athiru fi sawm wannan baya tasiri a azumi kwata kwata dan mutum yana azumi da ya yayi kashi sai ya fito da jini ko wuka ya kai su jini ya zuba ko ya yi haɓo, azumin shi lafiya kalau ba abin da ya same shi Na ta mun kai mun gane bal sawm sahih bal azumin shi lafiya ne abu na biyu mu damu istihaba min al-mar'a akwai jini da ake so damul istihaba jini na istihaba menene istihaba jinin rashin lafiya jinin cuta idan ta yi al'adar ta in yanke jini ya ki yankewa wata sai ta yi shekara ɗaya jini da yanke ba kullum tana jini to wannan ya zama jinin istihaba saboda aka shi ka'idar shi daban la yu'athiru fi sawm baya tasiri akan azumi bal ha sahihun ma'a khuruji azumin sa yana da inganci yana nan lafiyayyen azumi ne duk da jini yana fitar saboda haka karka ga mace tana jini kuma tana azumi ka ce ka ga wannan jahilar to ita ce malama kai ne je larabar Kamar da sunna salatu wa tawaf Gilbai, kamar yadda wannan jinin baya hana mace ta yi sallah baya hana ta ta yi tawafi ma dakin Allah subhanahu ala, don in mace tana al'ada ba ta tawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na na Aisha tawafi tana jini mun gane in Allah ya taimake ki kika je umara bana kina jini na Allah karki zaki ta zagayawa fa mana a wa kama la yumna zawar zawjuha minha haka kuma jinin istihaba jini na rashin lafiya wanda ba na al'ada bane ba menstrual cycle bane baya hana miji ya kwanta da ke kwanciyar aure li'annahu la babu lahu saboda shi ba jinin al'ada bane ba shi da wani abu da yake confirming insha Allah jinin al'ada balle ya hana ka yin abun gaban ka wa huwa mustamirun ba shi da iyaka saboda haka shi ne gudana ne ci gaba da zuwa yake fa huwa karru'at saboda haka yana daukan hukuncin irin su hago ne wal jirahat da kuma miki rauni wala dalila wala dalila yadullu ala man'iha kuma ba wani dalili da yake nuna cewa wai dan kana jinin nan ba za ka yi abin gaban ka ba ba za ka yi ibadar ka ba min al-ibadat min hadhihi al-ibadat daga wa'annan ibadoji ba ma'ahu tare da jinin nan kama dalla nafs kala dalla nafsu ala man'iha kama yanda nafsi ya nuna cewa in har jinin yana fita dole ka bar ibadojin wal ashiya'a ma'a da kuma wasu abubuwa saboda al'ada mace tana al'ada ba ta azumi mace tana al'ada ba ta sallah mace tana al'ada ba ta tsawafi mace tana al'ada ba ta dokan cikakkiyar alqur'ani musafi ko amma kuma idan har jinin istihaba ne to za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi tsawafi za ta sauki ƙur'ani za ta yi kwanciyar aure da mijinta za ta yi duk abin da kowace mace za ta yi ita ma za ta yi bata yi laifi ba mun ji jinan na iri biyu mara matsala ko to annau sali nau'i na uku nawin qala'at sinnu sinnu sa'in da haƙorin ne azumi zai fito wani farar dama sai ya furzar da jini ya fidda jini ya tofar walam ya fitale'uhu wato ya afuwar a ko ya ya yi jini walam ya mu bai amai ba bai fitar ba fa saunuhu an azumi sha inganta ka ya fita sai jini ya wuce bakinka Allah ya rufe asiri wani jahili ya ma bulo haƙorin ka ya fita hmm? ko kuma irin kazo cire abu sai hakurin ka ya balle jini ya fita to ka haɗe sai ba matsala sai ya ɗan wuce ka ɗan ta kokoshin ka ko nabu to wannan ba laifi Ina fata mun gane li anna hadha saboda irin wayannan ababa la ikhtiyara lahu fiha ba da rabin san ka ba baka da zabi wala nafsa fi ta'akkur kuma babu nafsi da ya nuna cewa azmin ka na zuwa da wannan mun gane ko wa tasiruha alaihi ko kuma kai kai tasiri akan azumi wannan baya taba azumi kwata kwata wal aslu sihhatu sawmi muslim illa bi dalil asalin shine azumin musulmi lafiyan shi kalau sai an samu dalilin da yake nuna cewa azumin ya samu matsala wanda ya zulu ala fasadi yake nuna cewa azumin ya lalace wala dalila huna anan kuma babu dalili ina dalili ba aya ba hadisi saboda haka azumi yana nan a ainihin matsayin shi na ingantaccen abu na hudu kuma annal ha'ita ita mace mai al'ada wani mufata da mace mai nifati mai jinin biki mai jinin biki kiran jinin aihuwa la yahillu lahu as-sawm to su ba ta azumi wa annahuma tafsirani ramadana wa taqdiyan da su ci abinci a ramadana Mamana ki ci wallahi ci no problem to ki ci abinci a ramadan kina jinin al'ada ki ci banana in kina a jinin haihuwa ki ci don't enjoy your time wallahi eat food amma ba wata ƙudiya ne ba shi ne sai kin biya bayan azumi za ki biya wa annahu ma idza samaka lam yujzuhu man kuma idan suka yi azumin da jinin azumin nan ba a komai suka yi ba aikin banza suka yi ba kan ajma ala dalika ahli al malaman kin yi ijma'i akan in mace kai azumi tana jini aikin baban ki wata lima zama fi sai hanya an mu'abi saboda hadisi da ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim daga mu'abi bin jabal eh ina dan kishi da wannan sabu. kun san dalili shi ba ganin annabi kaɗai ya yi ba sallallahu alaihi ya hau bayan annabi akan dabba annabi ya goye shi ka ga jikin shi a taɓa na annabi so ina ina dan mar bakin cikin wannan eh sai da sai in ji da ma ana kwatin plan shi ya dawo nan ne koma ta abu na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mara ina son ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar ina son ka to in ni ne annabi ya ce mun yana suna ba bacci zan ci ba to tsakani da Allah in annabi yana suna wa yake suna na Allah Allah in kana suna ba zan buɗe hmm? annabi ya ce yana son ka wasu mafi gani Allah na su yutu bai ayo malamai shi yasa wallahi wallahi mutanen nan malamai na faɗa muku har ko jiya na faɗa muku duk wanda yake bin karatuttuka na da nake yi na gida da na masallaci duka karatun zaure da na majalisi duka ina faɗa ma mutane ni ina yawan yin zuwa ɗalibai na sahabban nan sun fi ne kuma wallahi sun fi karfin mu sun fi karfin ban kowa laifin is oye sun fi kowa ya sa'ili al-mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم فضل على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل wannan ji ibnu taymiya ba Ya ce ya kai mai tambaya na dangane da mazhaba dangane da aqida Allah ya azurta duk mai neman shirya da shirya. saurari zancen wani man ya zazzake al'amura yayin da yake maganarsa ba ya kaucewa kuma ba ya sauyar wannan zancen san dukkanin sahabbai shine mazhaba matafiya da nake tafi a kai kuma san ahalul baiti ana ba Allah ya mutu san ahalin baiti da shi nake tawassali kuma kowanne daga cikin wa'annan sahabbai yana da tashi falalar yana da wato matsayi amma kuma ku sani as-siddiq sayyidina abubakar duk ya fi su Eh, dukkanin su sai dina abubakar radiyallahu ta'ala an ya fi Allah ya sada mu da su bakin su ta ne zai kone dukkanin su sai dina abubakar ya bi ka tafi da wannan akwai microphone din yi halayen ka mu'ar bin Jabal yake cewa a afwan nan fa ba mu'abu namijin bari akwai mu'aza mace afwan ban kula ba akwai mu'az akwai mu'aza e take cewa sa'altu aisha na tambayi tuna aisha fa qultu nake ce mata ma balul khaibi me ke ga mace mai al'ada taqdi sawman za ta biya duk abin da ta bari wala taqdi salata amma kuma ba ta biyan sallah fa qalat sayyidatuna aisha sai ta ce mini a haruriyatin anti ke ba haruriya ce an ce haruri dan khawarij kenan in a nutshell a zamanin yanzu sai muke boko haram su ne khawarij ngane ko saboda lokacin sun gudu sun bar cikin mutane sun je wani guri da ake kira harura sun zauna to duk wanda yake tare da su sai ya ce haruri ba haruri kai guluri ne wanda yawon shi girmi ya kan mama haruri wa ko ha ba haruri ba kamuri ba ta ba na zaune da gurgu eh wai cewa yi wai kanuri ba kanuri ba mama na ya haƙuri haruri ba haruriya tab kayan musayin na san maci ruwan fara wallahi ban faɗa ba Allah ya rufa da asiri hmm? suna da matsalarsu, suna kafirtar da musulmai yan uwansu kuma sai su su abubuwa da ba la yusun wala yaqulu min zuwa musulmai sun haɗu a kai su kuma sai su suna kawo wasu suka a kan daga cikin matsalar su kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wani hadisi ya faɗa mana yake cewa me yake cewa duk da hadisi malamai sun ce yana da rauni yana da ɗan matsala hatta ba wani hadisi akwai hadisin inna allaha bakata an ashiya rahmatan lakum fala anha Allah ya yi shiru kan wasu abubuwa don rama gare ku shin do zannu shata Don talk about it just, stop listening just follow enjoy the peace you are just enjoy the the rara da Allah ya ba ku just have fun an gane ai qultu sai na ce mata lastu bi haruriya wallahi ni ba ba haruriya bace walakinni as'alu sai wallahi neman ilimi nake yan kwana masu albarka ɗan tali one simple two, wannan karatun neman ilimi shine gatan wannan karatun shine gatan ku ɗazu malam sabo yana wasu maganganu maganganun da malam sabo ya ɗazu bari mu faɗa muku secret ne wani malamin mu ne mai suna malam walidu yana raye allah ya kara mishi lafiya da imani da wani malamin mu malam gambo da ya rasu allah ya bi ɗan shi da rahama ya rasu shekarar 2017 shekarar shi biyar da barin duniya ke na rantse muku da allah malam waziri za mu zauna karatu da asuba bayan sallan asuba za mu zo gidan shi mu zauna karatu a darul hadith ba za a tashi a karatu ba sai karfe ɗaya karfe biyu za a dawo a zauna ba za a tashi ba sai ba a hakan da daddare muna ɗan zagayowa a sake ɗan duba wallahi za a wuni ana karatu malam akwai lokacin da zai mana wani littafi kwana ya samu kai littafi ne ya kai shafi ɗari da hamsin da aka zauna da asuba aka fara yi ana baran faɗin sunan littafin ba amma daga cikin littattafanmu na zaure ne na fikihu abun malam gambo aka yi karatu aka yi karatu aka yi sallan azhar ce mana yayi kowa gobe yayi azumi aka yi azhar aka zauna aka yi asar aka zauna sai dai a dan baku hutun minti biyar goma mai zuwa ban daki mai abin nan aje ai ban daki a dawo ba ba kada babu ruwa haka kuma karatu ne kyau na rantse muku da Allah za a wuni a kwana ana karatu to wallahi billahi la ilaha illa huwa shi yasa ni don a zauna karatu awa bakwai awa goma ni koge zauni daɗi ma nake yi ni da bari faɗa muku ko yanzu ba da kotu yanzu haka nan ba da ko a shi kuma ai am atri ga mau hankali ne buwata hankali na kwance ina jin daɗi wallahi kuma wallahi na yarda in tafi gidanmu da kafa in je in kwanta ba da ko ne la fakhr ba prouding ba i would speak of myself akwai wani malami da na yi karatu a gurin shi yana gomari kwafin Allah ya ji kanshi shi da rahama a gurin shi na yi karatu duk karatun da na yi na rabon gado a gurin shi na yi ban taɓa karatun rabon gado ba eh? Kai masu garin gar garna ku ne sai a hankali. Ba mawari ne? gomari cocktail a gomari cocktail yake Allah ya Allah ya Allah da shi. ya Allah ya ji kanshi da rahama ya rasu a gindin wata tsamiya muke karatu nesa da kan tsamiyan kaɗan kusa da wani tsamiya wallahi ina tashi daga makoni makoni fa zan je gomari kwastin da ƙafa a mun karatu in dawo daga ƙarshe ubana ya siya min keke mahaifina ya siya mun keke sai in je ni in zo ramat in karatu in na tashi daga ramat in tuka keke na in je ni gomari in yi karatu in tuka keke na in dawo gidanmu in zauna kuma kajila a yanzu zamani yanzu sai ɗalibi ma ya maka waya malam ya kai lissin fita ba kullum ina faɗa ina zuwa don taka da kafa daga makoni zo gomari kwafin akramaka Allah sai cross leg ya daura kafan dama akan cinyan hagu yana kada kafan yana fatin kafan da hannu sai ce mu malam Muhammadu an zo sai ce na zo akramaka Allah sai ce to zauna kai muraja za ka rabu don zauna in yi muraja ana a gurin tashi in tafi ran da ba da ya fara mun haka kuka dai duk na ji na ga tazaran tafiya da na sha da abu amma wallahi daga baya sai na gane malam yana koya min tarbiyya na in yi haƙuri wajen karatu na rantse muku da Allah malaman zauren nan karatun da nayi a gurin in canye malam waziri kaɗai karatun da nayi a gunshi a shekara goma in ka biye karatun masallaci shekara hamsin ne sahihul bukhari a cikin shekara ɗaya da rabi muka gama in canye an gama bukhari muslim abi dawud da tirmidhi nisa'i ibnu majah an yi da hausa an sauke an yi da barbarci an sauke an yi da hausa an gama an yi da barbarci an gama yanzu ma aiki da sauransu ya hana mu amma har gobe muna zuwa mu ji mu in matsala na karatu ya tashi su muke komawa gare su kuma da a karɓe mu ko malam yana bacci in kasashe shi zai tashi to ulama I'm su ce ni yaro ne karami amma ga matsayin da nake a yau a rayuwa it is not too late for any of us qais ibnu adlan ya mutulunta ma yana da shekara 65 amma sai da ya zama babban malami ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu at least ya zama kana zuwa karatu so uku ko so biyar a sati ka koyi addinin ka shine dole kun ga da ta zo sai ta ce walakin ni as'alu ina neman ilimi ne tambaya nake na neman sani ya garin yaya sallah ibada ne azumi ibada ne za a yi mace za ta yi al'ada ka bar azumi ka bar sallah amma kuma za ta biya azumi ba ta biya sallah ba garin ya haka ya faru tana neman ilimi ne akwai mutane daga sokoto in muna magana da su sai ce malam muna fatan da a sokoto kake da gama suna son in koma sokoto dole ne Eh, ba zan je ba saboda gaskiya mai ruri ya dan fi daɗi amma yana wahala in yi karatu yanzu wannan karatun ba ana ɗauka live ba saboda ba a shejin mu ake ɗauka ba sai sun yi complain an jima karon kallawo ba sa ce na haɗe sai dai in tura musu an jima ko in sa a tura saboda haka mu gane amfanin karatun nan ba za ka taɓa wulaƙanta ba ne ba za ka taɓa wulaƙanta ba kuma za ka zama abin sha'awa in kana da addini za ka ga kowa yana yin ka Allah zai soka annabin shi ya soka mala'iku su soka mutanen kirki su soka in ka ga wanda baya son ka to shaidan ne in ka ga wanda baya son ka to yana da problem ne na ciwo a zuciya wallahi sai dai ko hasada ko kuma munafiki to sai sai rasuna Aisha ta ce كان يصيبنا ذلك حتى ya kasance yana samun mu فنؤمر بقضاء الصوم سيء أمرتم دمنابيا الأزمي ولا نؤمر بقضاء الصلاة أما أنكم بقى أشياء مبيا صلى شيء حكى النبي يجي منا إن أزمي لديك مبيا إن صلى لباء أشياء مبيا شيء كنا ولما ثبت في صحيح البخاري لكم عزيز بيجن حتى صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من أبي حديث أبي سعيد الخدري القدري وسنصب لو كنش دمك ساهم كلمة بجاليس عباس بن الخدري رضي الله عنه قال لك على مشير دايتي سوى قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كلا لا يمكن الله ثبت يا ياشي أليس إذا خابت لم تصلي ولم تصل ها؟ إذا ما سبك كفن شيء إذا انتهي أغني انتهي الآلة ba ta sallah ba ta azumi ba wannan ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na qisatu aqli wa dini suna da tawayan hankali suna da tawayar addini to shine sai wasu suka zo har yanzu ai wata ta tambaya ta ce ya rasulullahi gari ne ya ce a ah, na qisatu aqli saboda saurin mantuwan yamaci ma shi eto eh so <laughs> eh. ina shawar Allah ko ba ka annabi ma ya faɗa kai tsawon rayuwarka kana hidima ma ran da ka kwafa ka zuta za ka bari mu ba ku labari lokacin ina tsinci wani ya zo yake ba mu labarin nan yarinyar ya haɗu da ita tana ss2 ya aure ta ba ta bar ss2 ɗin ba ya ƙa iyayensa sun ce su dama ba su damu da bokon ba waye kuma kawai ta je gidan mijinta ba sai ta yi ba ya biya masa kuɗin waye a private school ta je ta tarbuta waye ta ci da ta dawo tana zaune ta ce mar ina so in ci gaba da karatu ya siya mata jam ta rubuta ta ci jam ta samu admission registration transportation feeding duk kudin handout kudin practical booklet kudin waye duk abin da ake biyan kudi a yi a university shi yake biya mata har ta yi graduating da za ka tafi sabiti ɗinka kuɗin mota shopping ne ne ne duk ya mata ta je ta sai orientation ta yi relocation ta dawo gida da ta zubayar Allah nan da ta karbi NYSC certificate ɗinta a hannunta tana da digiri shi kenan na rantse muku da Allah cewa ta yi wallahi ita ba za ta iya zama da shi ba saboda me yasa saboda diploma ne da shi tsakanin da tsakanin da Allah wannan mai hankali ce ba ta zama na kai sa su an ba wallahi wallahi haushin abin mana ne haushin abin haushin abin ya ji wani yana yaba mace sai fara hawaye shine ba mu labarin nan kuma yace wallahi wa haramun ala qaryati bi annan da la juna ba yace shi ma haramun ne ya sake auren ya mace ce wallahi bari ya sake aure ba har abada yarki fakir suke martai yarki ce babanta babanta mai diploma ne ya mai me ka yi da shi kuma yanzu aka tana zaune munafuka ba miji ba aiki sai da ta shiga bala'i ta shiga uku kuma sai ta dawo wallahi shi shedan ne yace shi shedan din nan ne ma mutane ne ya za a duk dukkancin da aka yi sai a ɗauko a ɗora wa kiyaman tsakani da Allah kowa ya zo na ya suka siyarsa sai ya ce shedan ne tsakani da Allah wannan daidai ne ko kuma mace in tana al'ada ba za ta yi azumi ba mun kuma dole ko mu yi ko a kasa mu hmm? annabi ya ce ko to ai fadalika kulna bala ma ta suka ce eh haka ne in kana al'ada ba ta azumi ba ta sallah sai ta ai zalika min nuqsan diniha hakan ya nuna tawaya ne cikin addinin sa akwai dan ragowa ko wa hada min rahmatillahi bin nisa wannan kuma rahmar Allah ne ga mata fa inna as-salata tatakarraru fil yawmi wal layla sallah yana nanatuwa a cikin dare da yini kuma marratin sau biyar fa yashqu qaba'uha in an ce ta biya sai ta shiga uku akwai yarinyar da take al'ada kwana goma sha uku a kowane wata sha biyu sha uku ranar mun yi karatu akan jini ne shine take tambaya ta ce ita 13 da take 12 13 ta yanzu don Allah sai aka ce salloli biyar biyar biyar biyar na kafin da sunan sai ta biya duka alaga wa zauri ya kalan hukulin ba ba zai fita a kanta ba ba wahala to sai Allah ya mata rangwame ji yan son banza ba eh, amma siyamu amma shi azumi fa huwa ibadatun sanawiyya shi ibada ne in yar shekara shekara la kunu illa fi sanati marratan ba a yin shi a shekara sai ko daya fa wajaba qada'uhu sai zama dole ni a biya bashin nan fala ya shukku saboda haka baya kuwa wa fi zalika maslahatun lil mar'a a cikin hakan wato ramawa baya tsanani ma ya mace a cikin hakan kuma akwai maslaha a gare ta saura kan kadan amma za mu dakata saboda masu naɗa eh, saboda ɗauka da ake dole za mu dakata sai kuma mu tashi majalisi na shida insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in